Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 22 ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanin labarai. jiya litinin fadar white house ta faɗi cewa za ta kakaba takunkumi kan yankunan donetsk da luhansk masu amfani da harshen rashinci a gabashin ukraine wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar alshabab ta somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai haka kuma za a ji cewa firaministan birtaniya boris johnson ya ba da sanarwar kawo karshen dukkanin takunkumin coronavirus a fadin ƙasar. To, kanin labaran kenan. To a yayin da ake ta cece kuce kan rashin tabbas da kuma ɗage babban taron jama'iyyar APC mai mulkin Najeriya, jama'iyyar ta ce ba fa a kanta aka fara ɗage taro ba. Ko da ita hukumar zaɓe ta ƙasa akwai lokutan da za ta sa ta za ta je za a yi zaɓe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin so haka ita ma jam'iyya take dubawa To shin ta yaya tashar kan tudu wadda ake gab da kammala ginawa a Kano za ta taimaka ma masu sayo kaya daga kasashen waje? To duk daga inda ka zo daga kasashen waje in ka auno su za a kawo su wannan tasha wacce ake ginawa yanzu a Kano. Kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. jiya litinin fadar white house ta faɗi cewa za ta agaba takunkumi a kan yankunan donetsk da luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin ukraine sa'o'i kaɗan bayan da shugaban rasha vladimir putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai wannan firci na putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargabar cewa putin na shirin mamaye ukraine sakatariya labaran fadar white house dan saki ta faɗi jiya litinin cewa mun yi tsammani rasha za ta ɗauki irin wannan mataki kuma a shirye muke mu mayar da martani cikin gaggawa. Shugaba Biden zai ba da umarnin zartarwa nan ba da jimawa ba, wanda zai haramta saka sabon hannun jari da harkokin kasuwanci da bayar da tallafin jama'ar Amurka zuwa yankunan da ake kira DNR wato jamhuriyar jama'ar Donetsk da LNR jamhuriyar jama'ar Luhansk na Ukraine. Nan take kungiyar tarayyar Turai ta bi sahun Washington wajen sanar da sanya takunkumi. inda shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da shugaban hukumar majalisar charles michael suka bayyana cewa amincewar da putin ya yi da waɗannan yankuna na 'yan aware a matsayin wani matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa wani sabon rahoto ya gano cewa ƙungiyar alshabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai rahoton da wata kungiyar bincike da ke margaɗishu cibiyar hirar institute ta fitar ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen siyan makamai da su kaɗa da siyan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman ƙasar yemen herald ya ce har yanzu mallakar bindigogi da alburu sai da mamai da ma sauran magan makamai shine abin da kungiyar Alshabab ta sa gaba, inda kusan kashi ɗaya bisa hudu na kasafin kuɗinta ke shiga irin waɗannan hada-hadar. A baya bayan nan kungiyar Alshabab ta ƙara kai har-har a Somalia, yayin da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ci gaba da tafiyar hawainiya. Tun a makon da ya gabata kungiyar ta kai har-hari da dama a Magadishu da garuruwan Baso da kuma wine. kamar yadda aka zata firaministan birtaniya boris johnson ya ba da sanarwa jiya litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da yake magana gaban majalisa johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida aƙalla har zuwa ɗaya ga watan afrilu lokacin da gwamnati za ta ƙarfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata gwamnati kuma za ta daina biyan kuɗin gwajin coronavirus. Johnson ya ba da sanarwar soke takunkumin kamar yadda ya yi wa sarauniya Elizabeth ta ɗaya fatan alkhairi bayan da ta kamu da cutar ranar Lahadi. Firaministan ya ce kamuwa da cutar da sarauniya ta yi na nuna cewa har yanzu annobar ba ta zo ƙarshe ba. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda jama'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ɗage ta kuma canza fasalin babban taronta. Madina Dauda gare ki. Kwamitin ya sanar a takarda da ke ɗauke da sa hannun shugaban kwamiti kuma gwamnan jihar Yobe mai mala boni da kuma sakataren kwamiti James Akpan Odo Edehe cewa za a gudanar da taron shiyoyi ranar 26 ga watan Maris na bana a maimakon taron ƙasa kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ya tanada. Farfesa Al-Mustapha Usuji shine daraktan tsare-tsare na jam'iyyar APC ya ba da hujjoji kamar haka. Ita jam'iyya kullum tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka ko da ita hukumar zaɓe ta ƙasa kina ganin akwai lokutan da za ta sa zaɓenta za ta ce za a yi zaɓe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin so haka ita ma jam'iyya take dubawa kamar ita wa jam'iyya wato wacce ake kira national working committee an ambace ta a ah, daftari na goma sha biyu a karamin sashi na hudu sannan su shugabannin yanki an ambace su a daftari na goma sha biyu a karamin sashi na shida to kin gani akwai wanda zai iya fitowa ya nuna cewa bai amince ba da zaben su a rukuni ɗaya ko a bai ɗaya. A nashi nazarin, sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita ya ce ba karfa karfa za a yi wa mutane ba. Wannan mataki shine mafi a'ala domin za a ba al'umma dama na zaben shugabannin su. Mu ne muka assasa wannan abun kuma in ba mu tashi muka yi gyara ba muka yi gyara na fi sibilillahi to wallahi akwai matsala. To ina mafita yanzu? Ai shine na ce maki mafita shine kowa ya aje wannan magana kwaɗayin mulkin da son yadda za yi shine abin nan. mu maida mu mutane abinsu mu ga yadda za mu jawo su mu dawo da su cikin wannan domin daga lokacin da buhari ya karbi mulki a ƙasar nan a 2015 talaka ya gane cewa in ya hito da ƙarhin zai iya tankusa kuma babu yadda za ka yi da shi kuma zaɓen mu yana ta kara zama ingantacce a wannan bangare kuma kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce dole ne a yi dokoki da za su taimaka wa al'umma domin ci gaban ƙasa. najeriya tana cikin ƙasashen da suke amfani da tsarin mulki wanda yake cikakke ingantacce wanda dokoki suna ciki sosai wanda za a iya tafiyar da al'umma a zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai gyararraki saboda dai dan adam ne nan dokoki kuma dole dokoki dan adam ba za su ya zama kama sun zama daidai cikakku ba dan adam baya cika ɗari to sai ya zama na al'adan 'yan najeriya ne a rinka turjewa akan dokokin da aka yi ba tare da ana canza tarbiyya da yanda 'yan adam yake rayuwarsa a najeriya ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar 'yan tawayen Colombia National Liberation Army ta ce za ta fara yajin aikin kwanaki uku daga ranar Laraba da nuna adawa da manufofin shuga Ivan Dog na zamantakewa da tattalin arziki matakin da gwamnatin ƙasar ta kira yunkurin haifar da fargaba. Wannan mataki da suka kira yajin aiki da 'yan tawaye ke tilastawa yankunan da suke gudanar da ayyukansu sun hada da hana zirga-zirga da dokar hana fita da kuma rufe kasuwanni. A kan dogui da muguwar gwamnatinsa, rundunar 'yantar da 'yancin kai ta ƙasa ta ba da umarnin kai farmaki a dukkan yankunan ƙasar, in ji ELN a wata sanarwa da aka kafe ranar Lahadi a shafinta na yanar gizo. Barazanar wani yunkuri ne na shugabancin 'yan tawayen da ke ɓoye a Venezuela don haifar da fargaba, in ji ministan tsaro Diego Malano ga manema labarai a jiya Litinin. Daga ƙarshe mutane goma sha shida da suka hada da 'yan ƙasashen waje ne suka jikkata a Saudiya. A lokacin da masarautar Saudiya ta lalata wani jirgi mara matuƙi da 'yan tawayen Yaman suka harba a filin jirgin sama, kamar yadda rundunar ƙawancen da Saudiya ke jagoranta ta sanar a jiya Litinin. wannan da shine hari na biyu da aka kai filin jirgin sama cikin ƙasa da makonni biyu ana zargin 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran 'yan tawayen na kai harar akai-akai kan ƙasar saudiya wadda shafi shekaru bakwai tana jagorancin ƙawancen soja da suka shiga tsakani domin marawa gwamnatin yemen baya a yunkurin kutsawa da 'yan tawayen huti ke yi kamfanin dillancin labaran saudiya ya rawaito cewa wani jirgi mara matuki da aka harba zuwa filin jirgin sama na sarki abdullah da ke jazan ya lalace inda tarkacensa ya faɗo a cikin filin jirgin To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda ba a rasa sani ba an kwashe wajen shekaru ashirin ana gina tashar kan tudu a kano mai kusan fasalin tashar jirgin ruwa da tashar jirgin sama a dunkule don sauƙaƙa harkokin kasuwanci a arewacin najeriya to yanzu ana gab da kammalawa kamar yadda za a ji a wannan rahoton da halima abdulra'uf ta turo mana. An ɗauki tsawon kusan shekaru ashirin ana kai ruwa rana a game da batun gina tashar sauke kayayyakin a jihar Kano don kawo sauki a aikin dakon kayayyaki da ake shigowa da su cikin Najeriya wanda duk sai an sauke a jihar Legas kafin su zuwa sauran sassan kasar. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan jihar Kano da ake gudanar da aikin tashar sauke kayayyakin a ciki. To kamar yadda ka sani dai Kano dama headquarter ce ta ciniki tun shekaru aru-aru da suka shige to kuma a wannan lokaci ga shugaban kasa ya kawo mana jirgin kasa wanda har ya hada da kasar Niger to saboda haka kan ga dole ne wato tashar jirgi wacce aka saba da ita a teku amma akwai wacce kuma ake inda babu ruwa to a Kano tun kusan shekara ashirin da suka shige ake so a irin wannan tasha domin a dauko kayayyaki daga kasashen waje maimakon a kawo su Legas a ajiye ka je ka dauka to duk daga inda ka zo daga kasashen waje in ka auno su za a kawo su wannan tasha wacce ake ginawa yanzu a Kano saboda haka mun zo mu gaya wa minista irin ci gaba da aka samu na wannan aiki yanzu haka ɗaruruwan matasa yanzu suna nan suna aiki a wannan wuri da ake gudanar da wannan harka to kuma idan an buɗe ta sosai da sosai jirgin ƙasa zai zo ya sauke kaya a nan kuma motoci za su zo su ɗau kaya a nan dokin tabbata cewa lallai matasa za su samu aikin yi ga abinda da bangaren kamfanin da ke aikin gina tashar dalan ke cewa sunana bawuro abubakar sahabu ni ne ciyama na dalan nan da mun zo ne saboda mu gana da minista sufuri mu yi masa bayani akan inda muka cimma sunana honorable ahmad rabi daraktan gudanarwa na wannan kamfani da ake kira da ala ilan rifle na tashar tsandauri kenan wadda ake gina ta a karamar hukumar kumbotso a zaba ciki shekara biyu zuwa biyu da rabi da suka wuce da girma dr abla umar ganduje ya ce wannan al'amari ne mai muhimmanci kuma lallai sai an yi shi ya zo ya ba da gudunmawar da ya kamata a yi don tabbatar wannan kamfani saboda haka aka kama kayan da na'in a yanzu an da muke magana dinnan kusan man kai 80 zuwa 85 da bisa na gidan muhimman abubuwan da ake bukata a gaba ta farko ta wannan tashar tsandauri. A wani bangare kuma ministan sufuri Rotimi Amici ya bayyana cewa a ranar biyar ga watan Maris ne ma'aikatar sufuri za ta kai ziyara jihar Kano don rangadin duba aikin shimfiɗa layin dogon Kano zuwa Kaduna daga bisani su garzaya zuwa duba aikin tashar sauke kayayyakin na dala da kuma duba sauran taimakon da ake bukata daga ma'aikatar don kammala aikin kan lokaci. Gwamnatin jihar Kano de. ta zuba naira biliyan biyu da rabi kan aikin shimfiɗa titi da sauran muhimman ababen da ake bukata don kai ga inda ake aikin gina tashar Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Da Najeriya ƙasa babu lafiya, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin gaskiya, akwai corruption duk abin da ya ce zai yaƙa har yanzu ana yi. Za mu iya cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba. Gwamnati ta ta damu mu da wani infrastructure infrastructure amma babu zaman lafiya. Zuwa ce mana wannan hanyar daga Kaduna zuwa Abuja an kasa rike mana ita yau shekara shida da gusau zuwa sokoto ya zama abin nan ko me kuka shimfiɗa ko zinari kuka shimfiɗa mana in ba mu iya tafiya muna ɗarɗar so me amfanin a ce mana wai an ba da kwangila an yi kaza an yi kaza in ba za a in ba za a tsare mana wannan hanyar ba jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar da kowa wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc muna ci gaba da duba mulkin shugaba muhammadu buhari daga shekarar 2015 zuwa yanzu da kuma tambayar shin arewacin najeriya inda ya fito ya ci moriyar wannan mulkin nashi kuwa yawa sunana abubakar jalingo abin da samu ga zaɓi buhari tunanin mu za mu samu sauƙin rayuwa duk wanda yake da tunani akan buhari za a samu daidai an samu jarabawa kala kala na rashin zaman lafiya a dubi 'ya'yan da aka bari marayu idan aka duba mutane an saka ci yawa maganan banda za ake magana ka ci aka ci ta fulani da sauransu shi ba fulani kuma bai iya komai ba sai kiwo iya to an bari an zo an raba shi da shanunsa kuma bai san komai ba daga baya kaga da ka ce ba da ilimin addini da karatun boko shi ba bukatarsa sa ya sa AC a gidansa ba ko a mai titi ko a mai hanya a bukatar sa ya kula da shanunsa ya zauna kuma lafiya wanda kuma gwamnati tana da haƙƙi ɗari bisa ɗari akan wannan mu'amala to da gaskiya mu ta gaskiya Buhari an samu feluwa sunana Abubakar Ibrahim mai zuma likori kiri ta sama local government idan mutum yana so ya zargi wani sai ya binciki kansa shi din yaya yake kafin ya zargi shugaba muhammadu buhari duk manya manyan mu da na tsaron da na menene za ka samu cewa yan arewa ne to ne muke so a wajen shi allah ya kara mana lafiya da zama lafiya wannan da shi kuma allah ya sa ya iya sauka lafiya mu yi ta addu'a allah ya kawo mana wanda ya fi shi zuwa nan gaba kuma ni na ganin jarrabawa ne lokacin da za mu zaɓi buhari a ƙasar nan kowa sai buhari sai buhari kowa yana ganin buhari ya zo an an gama kawai komai ya yi kyau mu mu gyara halayen mu ba kuma mu mika al'amarin mu ga Allah ba muka je muka na komai ga zuwa ga Buhari to Buhari ba abin da zai iya yi shi da kansa sai kowa ya gyara Tuma da latuwa ci gaban wannan muhawara da ake yi da tsakanin shi Bashir Ahmed da kuma Profesa Usman Yusuf za mu duba abubuwa da dama da za su hada da yunkurin shugabannin yamurai da yarba na neman Buhari ya sako su da Kanu sannan kuma wani shugaba ne ya kamata a jinjinawa saboda kokarin sabunta hanyar nan ta kano da ta ratsa kaduna ta je abuja ko kuma wacce ta taso daga kano zuwa maiduguri shi buhari ne ko kuma tsofaffin shugabannin da suka gabace shi irin su ibrahim babangida yar aduwa ko kuma sani abacha duk wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan muhara da muke yi kan buhari da kuma alakan mulkinsa da arewacin najeriya babbar tambaya da 'yan najeriya da kuma kowa ya kamata ya yi boko haram yau ana yakin nan shekara goma sha uku ya isa ya kamata a kawo wannan yakin ya ƙare yakin basasan da najeriya ta yi da biafra ojuku yaƙi wata talatin aka yi a gaya mana cewa boko haram sun fi ƙarfin sojan eh, eh, biafra ko kuma sojan najeriya wannan sojan najeriya sun je liberia sun je saliyo suka yaƙe su boko haram sun fi wayannan ƙarfi sannan in ana maganar daji a ce mana kungurmin dajin da president muhammadu buhari lokacin da yana yaro ya sa uniform din ƙasar nan suka shiga yaƙi suka je yaƙin basasa kungurmin dajin nan sambisa ya fi shi ko kuma kungurmin dajin nan na saliyo da liberia sambisa ya fi shi abinda nike cewa kuma abinda 'yan najeriya ya kamata su ce kuma janar magoro ya ce yakin nan na boko haram ya kamata president muhammadu buhari ya kammala shi kafin ya tafi an kashe kuɗi an kashe jama'a an kashe komai a wurin na farko kenan ba a gama ba to aka dawo kuma yanzu bayan bayan boko haram aka, je kasashen kasashen ibo wannan ipop da, esn dole a yaba ma wannan gwamnatin cewa sun je sun kamo wannan mutumin daga ko ina suka kamo shi inamdi kanu amma sai muna ji wai manya-manyan ibo sun je wurin president wai da allah su kuma su nnamdi kano president ya ce zan bincika amma babu yadda za a yi kaga wani dan arewa sarki ko malami ya je wurin president muhammadu buhari in an kama wani in dan ta'adda babu sannan sunday igboho wannan duk rashin kunyar da nan suke idan gazawa gwamnati ne akwai ya za a yi mutum da ya wannan abun yanzu za a kama wani dan ta'adda ko wani dan boko haram wani sarki ko wani malami ko wani dattijo na arewa ya je wurin president ya ce ku ko mana shi yan arewa nawa aka kama aka rufe amma babu wani dan arewa ya je wurin shi balle nan. saboda haka eh, tarbiyyar mu daban balle ma a ce wai wani president zai ji su na biyu kenan so na na maka maganar boko haram ya yi kokari amma akwai sauran aiki na kasar kasar inyamurai wannan abun kuma har yanzu har yanzu yan iyan e din nan ba a murkushe su ba kuma akwai sauran aiki ah, bashir ahmad na san ban ba mamaki kana da abun faɗa kan abun da prof ya faɗa amma tambayata wata gaba ita ce mu taɓo kan ayyuka yan arewa kai da ma kake shiga yanar gizo ka ga yadda kuka sha fama kun tambayar ka eh maganan daukan yan sanda a sojoji ko a satin da ya gabata sojoji dubu hudu aka shigar da su cikin aikin soja wanda suka gama a training dinsu kuma a kullum ko yan sanda shugaba muhammadu buhari a shekarar ta gabata ya ba da dama a dauki yan sanda dubu goma kuma a yanzu ana kan daukan aikin ɗaukan su kuma shekara hudu ta gabata babu lokacin da sojoji za ka ce yanzu ba dauka suke ba a yanzu ko prop da 'ya'ya da jikokinsa yana so su shiga aikin soja zai iya tura su a portal din sojoji a buɗe yake kuma suna nema 'yan najeriya waɗanda suka da kishin najeriya su zo su shiga aikin soja wannan shi ne zan kara. shi na wato bashir tambayar ita ce ko kwanaki kun ga da na ga yadda aka yi ta shan fama wajen muhawara da mutane kan maganan wutan mambila dinnan. yadda shi tsohon minista eh, salim mamman eh, mun ma nima ne hira da shi ma ya ce ko share wajen ma ba a yi ba amma ni kamfen da wannan amma daga baya sai aka dawo aka ce ai gasha ka ake faɗa ba ma mambila ba ne eh, sannan an kawo maganan an yi hanyoyi a kudancin najeriya ko ina ya yi kyau amma hanya daga nan abuja zuwa kano ana ma maganan za a gama sai biyar. wannan 'yan arewa suna cewa sam ba su yi tsammani za a yi musu irin wannan tsakiyar dabaruwa ba so in dai maganin aiki ne kuma muka koma kan aikin yi raya kasa za mu iya cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba a fili yake aikin da wannan gwamnatin ta ba a ɓoye yake ba ba a takarda ba ne ba kowa zai gan shi a duk inda yake kuwa mu zan ɗauki jihar kano a matsayin misali wanda zan iya cewa ita ce cibiya ko kuma tsakiyar arewa in ka ɗauki jihar kano duka hanya da take fita daga jihar kano take shiga ko take fita daga jihar kano babu hanyar da baya aikinta a yanzu muka ɗauki wannan hanyar da kai magana a kanta hanyar kaduna a abuja zuwa kano hanya ce mai matukar muhimmanci wanda kusan shekara arba'in da yin hanyar ba a ƙara yin komai akan ta sai dai in ta fashe a yi faci da aka zo shugaba muhammadu buhari ganin muhimmancin hanyar ga arewa domin ta hada kusan duka jihohin da suke arewa kuma daga nan ne in za ka fita zuwa kudancin ƙasa ta hanyar za a bi ya zo ya nemi ciwon ya kamata a zo a sabunta wannan hanya a lokacin da aka zo an zo masa da tunanin ciwon za a ƙara faɗin hanyar ne domin a lokacin da aka hanyar mutanen najeriya yawan mu bai kai haka ba motocin da muke amfani da su su kai haka ba amma har sama da shekara arba'in da yin wannan hanyar ba a yi tunanin cewa a buɗa ta ko a ƙara martabar ta ba da aka zo aka ba da kwangila akan ciwon za a kara buɗe hannun hanyar. Amma Biba Shiru wani ka manta ba cewa zamanin baban gida gwamnatin shugaba baban gida ne ya shimfiɗa wannan tagwayen hanya tun daga Abuja. zuwa eh, kano shi ne nake cewa kusan shekara arba'in ya kai har shekara arba'in eh to lissafin to shekara talatin kenan hmm. shekara talatin tun dai a wancan lokacin daga shekara talatin zuwa yanzu yawan adadin mu bai kai haka yawa ba so aka zo da aka zo aka kawo shugaba muhammad buhari batun aikin ya ce a buɗa ta domin yanzu an ƙara karuwa sannan akwai ina magana aikin da aka yi a jihar kano akwai aikin hanyar kano zuwa eh, katsina wanda ita ma kowa ya sani aiki ne da aka fara shi aka ma manta da shi gaba ɗaya ba a abu ta kansa ba amma yanzu duk wanda yake bin hanyar za mu iya cewa ka su an kusa kammala aikin a yanzu domin kusan babu inda ba a taɓa ta ba akwai aikin kano zuwa maiduguri wanda ita ma hanya ce mai matukar muhimmanci tun lokacin shugaba a obasanjo ko in ce aka ba da aikin hanyar amma aka daina yin aikin gaba ɗaya yan kungiyar da aka ba suka ɗiba kayan aikin su gaba daya ma komai ya tsaya amma wannan gwamnati da ta zo a yanzu duk wanda suke bin hanyar daga tun daga shuwarin koci tun daga dutse jihar jigawa har jihar yobe an kammala wannan aikin daga kano zuwa wudil an kammala aikin ƙarashen da ya rage daga wudil ne zuwa shuwarin yanzu su irin wannan ayyukan su a arewa duk wata hanya mai muhimmanci a arewa ana yin aikinta amma dai bashir ka san zai wuya wasu hanyoyin in ka ɗau motar ka da gudu dole sai ka fasa taya ishu ne na budget wato na kuɗin shiga dole a yanzu a lokacin da muke ciki kuɗin shigan najeriya ya fi mai da hankali akan harkar tsaro shine mafi yawancin kuɗin sai an yi budget ma amma kuma ishu ɗin tsaro ya zo za a ɗiba kuɗin ayyuka a koma a ji domin a samu kamar yadda prof yake cewa magana ce ta gaskiya nauyin tsaro nauyi ne na shugaban ƙasa ko na shugabanni duk yadda kake ko shi shugaba muhammadu buhari yana faɗa duk aikin da ka yi in dai babu tsaro babu ma wanda zai kalli aikin da kake ke. wato kafin mu shiga maganar man fetur 2022 eh, nan kenan inda aka ce abubuwa za su kai iyakar gaya uh, prof eh, shin ayyuka ga musu da bayanan da shi bashir amur ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi To a gaishe ku malamai to nan zamu ja aya a wannan lokaci sai Allah ya kama ranar talata mai zuwa inda zamu zo mu ci gaba kuma ɗaya daga cikin abubuwan da zamu tambaya a wancan shirin mai zuwa shin tsakanin hanyoyi da sauran ayyukan morewar rayuwa da ake cewa Buhari ya yi da kuma samar da zaman lafiya wani ne fi alheri. Ya za madadin su bakin namu Bashir Ahmed da kuma Profesa Usman Yusuf tare da shi Nasiru Alkaya da ya shirya wannan muhawara Aliyu Mustapha sakwatin ne a Washington DC muna fatan mun ku lafiya kamar yadda muka same ku. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. jiya litinin fadar white house ta faɗi cewa za ta kakaba takunkumi a kan yankunan donetsk da luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin ukraine sa'o'i kaɗan bayan da shugaban rasha vladimir putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai wannan furci na putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargabar cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Alshabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Shu, Cibiyar Hirar Institute ta fitar, ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen siyan makamai da kaɗa da sayan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman kasar yemen kamar yadda aka zata firaministan birtaniya boris johnson ya ba da sanarwa jiya litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da yake magana gaban majalisa johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida akalla har zuwa ɗaya ga watan afrilu lokacin da gwamnati za ta karfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata. To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe takwas kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda yake daidai da karfe bakwai agogon Ghana. za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma shi Jumbe Hamza da ya haɗa. Sai kuma shi injiniyan mu na yanzu wato Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam sai Allah ya kai mu a shirinmu na hansi.